inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yankin jihar katsina ne wani barawa mota ya yanko a guje kamar yadda zamu nuna muku bidiyon a kai tsaye a yanzu inda ya wato ainihin awon gaba da mutane biyu bige su wajen wato ainihin kokarin tserewa a inda mutane suka tara in tara suka wato ainihin kama shi wanda a kai tsaye za ku ji jawabai daga bakin wato ainihin mutanen wanda abin ya faru da su a gaban idan nasu a inda garin gudu ya faffasa gilas ɗin motan kuma ya yi wato ainihin wato a yi ma mutane rauni wajen kokarin tserewa daga wato ainihin kamun masu mota. Lamarin ya faru ne a yankin jihar Katsina a inda mutane suke wato ainihin zamansu kawai sa ga mota ya dan faro cikin gari yana kokarin tserewa. Ko me ke sa mutane su saci motan al'umma ko kuma san zuciya ne ko kuma rashin aiki ne ko kuma kuna ganin zalunci ne amma ba tare da bata lokaci ba za mu so mu baku da wannan jawabi domin ku gane ma idan ku mota da ya taho ya taho to shi ne nunan wurin Allah ya taimake kuma Allah ya taimake mutane suka rike shi ya haɗu ya bai da mutane ok ya bige mutane kamar mutane nawa aka bige gaskiya ni dai wanda dai na ne mutum biyu dan nan kafin ba ya wuce nan ya bige kusan mu express daga gehen suna ina to wanda dai haka dai gaskiya ban ne san inda ba bige amma dai ya bige mutane to mun go shi fa ya wani hali yake ciki shi yanzu yan sanda da sai da shi cikin mota sun zo sun ansa daga mutane an je da shi ana bugun shi sai wasu hana an je da shi dai wanda dai haka dai an je da shi kila police station ko asibiti kamar yadda kuka ji ko kuma in ce yanzu firar da muka yi da wanda lamarin ya faru daga gaban shi ya bayyana cewa shi wannan mutumin ya sato motar nan ne a gurin kofar kwaya inda kuma ya rugu a guje da ya fahimci cewa mutane suna bin shi ya zo wurin kuma har a kokarin shi na ya gudu ya bubbuge wasu masu mashin da kuma mutanen da suke wucewa kamar yadda shi wanda lamar ya faru a gaban shi ya yake bayyanawa kamar da kuka gani ga motar nan jami'in a civic 1999 model kenan wanda kuma irin wannan motocin ana yawan samun ko kuma ah, suna daga cikin motocin da ake ah, ake ah, ake yawan sata musamman a jihar katsina kamar da kuke gani da shi nan lamarin ya faru ne daidai hanyar obasanjo drive hanyar da ta taso daga karamin roundabout din zuwa kofar sauri gab da kuma kamun a kai gidan dukkan ne kamar da kuke gani ga mutane nan su zo sun tattaru Hey! Hey! kamar yadda kuke gani ga motar nan daga baya ga glass motar nan ah, shi ma rasa-rasa saboda eh. ah, yadda ko kuma motar ta fada ta nan gefen ma in za ku lura za ga cewa motar ta bugu ta nan bangaren ah, lokacin ta fada rami wani kwalabaci na san mutane za su wallahi su ji tunda akwai wanda muka magana da shi ma bayyana mana cewa ga yadda abin ya faru tun daga ina abin ya faru tun daga tayoyi tayoyi ya taho a guje ya ka gani gaskiya ta zo da yi ba karamar tafiya ba ya buge mutane da dan wasu masu buga to ba ga motar shi da ta ji shi akwai wata mota da ya buga kuma motoci ma ba mota tunda akwai ɗaya wurin wurin nan wurin sabon layi akwai ɗaya wurin shazuma akwai kuma ɗaya daidai jakshan ɗin wurin jakshan ɗin wurin wani ya wata mercedes ya wuce a gina shi ya halin shi yake gaskiya nan Allah ya kyauta gaba ko daga kai ma ya kasha a ni na sha gaskiya Allah ya tsaye mu saboda ga yanda ya taho da ya buge mu ma da zere wasu su da labari ba ba ta Allah su sauka ah, kamar da kuke gani ah, shi ma wannan na biyu ne wanda ya magana a kai ah, wanda a kan yana ɗaya daga cikin ayyukan da ya ke mai rike gaya ya wanda shi ma a gidan shi abin ya faru wannan mai bashin da aka zaro masu kallonmu da wannan nake cewa sai a kula musamman da motoci ire-iren wa'annan wa'anda ake yawan samun rahotannin satin satin su wanda kuma kamar yadda na faɗa cewa wa'annan motoci suna ɗaya daga cikin motocin da ake fafutuka kuma ake yawan samun ah, cases na satin satin su a katsina sai mu kula fatan allah ubangiji ya tsare gaba da kuma kare mana ah, ababen hawanmu gaba da gode wannan shi ne asalin abin da ya faru kamar yadda kuka ji daga bakin al'ummar da abin ya fara a gaban idan nasu labarin bai daɗi ba shin ya kuke ganin faruwan satan motoci a yankunan arewa yadda abubuwan ke ƙara ta'azzara me ke kawo wannan abubuwan shin zaman banza ne da rashin aikin yi shi ke kawo shi ko kuwa son rai ne da kuma rashin godiyan Allah mutane suna ganin duk abubuwan da ke faruwa na yankin harkar ta'addanci a arewacin najeriya suna ganin yana faruwa ne bisa yadda gwamnati ta yi watsi da matasa ta fuskar neman musu aikin yi wanda a galibi yau za ga an waye gari matasa a basu da aikin yi Da inda ka wuce majalisa za ga zaman banza ake ana surutu ana zagin shugabanni ana sukan 'yan siyasa ana gulman magidanta ko shakka babu irin wa'in abubuwa da ke faruwa za ku ga mafi yawancin matasa sun shiga harka ta abin da ya shafi kidnapping da kuma harka ta wato ainihin kwace da kuma harka ta abin da ya shafi satan mota wanda idan ba a banta ba a yankuna da dama musamman yankin abuja a kwanan nan ma an sake samun wani a inda shi ma yanko mota a guje ya zo a wato ainihin awon gaba da gaban shagon wasu mutane a inda ya rusa wani gini nan ma shi ma ya tsere na yaban motan a yayin da mutane suka ci gaba da tserewa saboda kar wannan gudun ya wato ainihin sabbaba musu samun rauni mutane da dama suna korafin yadda barayi ke yawan wato ainihin shiga musu gidaje wajen ƙoƙarin sace musu dukiyoyi da kadarori. Ko shakka babu kawo ƙarshe irin wannan lamari yana da wahala muddin gwamnati ba ta yi kokari ta samun matasa da aikin yi ba. da dama za ka samu ƙasar Allah subhanahu wa ta'ala ya mata arziki sai dai abinda bahaushe ke cewa shine rijiya ta bada ruwa guga ya hana shine akwai al'ummar da suke kaka gida da kuma wato kane kane kan dukiyar al'umma wanda miliyoyin al'umma za su yi amfani da shi wajen amfana da kuma fita daga cikin raɗaɗin talauci sai ka samu mutum ɗaya ya yi babakere ya haye dukiyar shi kaɗai wanda in ka bar shi da dukiyar ba zai iya cinye sa ba daga shi har iyalansa amma tare da haka su kaɗai ke wawushe kayan nasu wannan shi ke ƙara sababa zaman banza ya yawaita saboda aikin yi baya yiwuwa a ƙasar saboda wasu azararrun al'umma su daga sun yi wato ainihin kaka gida su yi baba kere da saboda faɗi da dukiyar al'umma dukkanin gwamnatin da ta zo takan yaudar matasa da cewa za ta samu musu da aikin yi amma tare da haka sai ka ga cewa ana libatar wato kurce matasan ne ta fuskar bangan siyasa wasu ma suna ganin cewa dalilin da yasa ba a samun matasan da aikin yi ba saboda idan matasan sun samu aikin yi waye za su zo su harka harkar bangan siyasa su sato musu akwati sai abubuwan da za su yi na rashin mutunci suwa za su yi wannan sun gwammace a ci gaba da safaran kwayoyi domin ci gaba da illata tunanin matasan wajen ganin sun wato ainihin fita daga hayyacinsu don aikata abubuwan da bai dace ba. wannan yana daga cikin dalilin da yasa ake samun wato ainihin cikas wajen yaƙi da ta'addanci a yankunan arewa mafi yawancin matasan arewa an waye gari ana cikin garari da kuma wato ainihin tambele da wulakanci shi koyaushe za mu fita daga cikin wannan wulakanci da kuma ɗimuwa da muka shiga ya waje ba kowanne ya koma ya tunani domin ganin ya gyara gobansa da ta 'ya'yansa da ta jikokinsa. Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya datar da mu ya tsare mu ya tsare zuriyar mu baki ɗaya.